Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. ألسنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan safiya kuma na farko a wannan safiya ta Lahadi da fatan an waye cikin kushin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na muryar masu saurare za mu kawo muku shirin nan na mu koyi harshen farisanci mu karkare da shirin nan na Afirka a yau wanda su da jiran abin da za a saurara da Allah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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Baraka. To da farko dai ga muhimman kanin labaran a rikici a sudan sun sake cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta mako guda a shiga tsakanin kasashen saudiya da kuma amurka rasha ta gargaɗi kasashen yamma game da baiwa ukraine jiragen yaƙi samfurin f-16 wanda ta danganta da babban haɗari ga kasashen a isra'ila an shiga mako na ashirin a jere a ci gaba da zanga-zangar da ake ta ƙin jinin gwamnatin firaministan ƙasar benjamin netanyahu To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Bangarorin da ke gici a Sudan sun sake shelanta cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon kwanaki bakwai bayan shafe makonni shida ana gwabza fada. Yarjejeniyar wace Saudi da Amurka suka shiga tsakani za ta fara aiki ne daga karfe tara da minti biyar na daren Litinin agogon Hartum. Rikicin kasar tsakanin babban hafsan soji na kasar abdulfatah alburhan. al-Burhan da tsohon mataimakinsa muhammad hamdan da daglo wanda ke jagorantar rundunar kai daukin gaggawa ta rsf ya daidaita al'amura a kasar ta sudan da ke arewacin afirka rikicin wanda ya barke a ranar 15 ga watan afrilun da ya gabata kawo yanzu ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 700 tare da jikata wasu akalla 5,287 kana ya kuma raba sama da mutane miliyan guda da gidajensu. kasar rasha ta gargaɗi kasashen yamma game da yunkurinsu na baiwa ukraine jiragen yaƙi samfurin f-16 wanda ta dangata da babban haɗari mataimakin ministan harkokin wajen kasar rasha alexander kurchov ya bayyana baiwa ukraine jiragen yaƙin na samfurin f-16 a matsayin babban haɗari ga kasashen na yamma kamar yadda kamfanin dillancin labaran tas ya rawaito a ranar juma'a ne shugaba joe biden na amurka ya sa halewa baiwa kasar ta ukraine jiragen yaƙin wanda ukraine ta jima tana nema duk kasashen yamma shugaba volodymyr zelensky na ukraine ya bayyana matakin da mai cike da tarihi shugaban amurka joe biden ya shirya wa shugabannin g7 a ranar juma'a cewa washington za ta goyi bayan yunkurin haɗin gwiwa na horar da matukan jirgin ukraine sannan daga bisani a samarwa sojojin saman kasar da jiragen na f-16 da wasu jiragen yaƙi na zamani in shi wani jami'in gwamnatin amurka a isra'ila an sake fitowa zanga-zanga a mako na ashirin a jere a cigaba da nuna adawa da yunkurin firaministan kasar benjamin netanyahu na sake fasalin shari'a da ma wasu manufofin gwamnatinsa kafofin yada labaran gwamnatin sun yi kiyasin cewa masu zanga-zanga dubu tasa'in ne zuwa dubu dari su kalarci zanga-zangar ta ranar asabar an gudanar da irin wannan zanga-zanga a tsakiyar birnin tel aviv inda nan ne jama'a suka fitowa da kuma wasu yankuna da ke karkashin mamayar isra'ilar zanga-zangar ta mako-mako na ci gaba ne duk da cewa firaministan na isra'ila benjamin netanyahu ya ba da sanarwar dakatar da shirin nasa na yin garan a sha'arin shari'a a ranar 25 ga watan maris da ya gabata to labaran duniyar na fita muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran shugaban kasar zimbabwe emerson manangwagwa ya yi wa fursunoni 4,270 afuwa a fadin kasar. hukumar kula da gidajen yari ta kasar ta ce an salami kashi daya cikin biyar na fursunoni a faɗin kasar a wani mataki na afuwa da shugaban kasar ya yi matakin zai rage cunkoso a cikin sama da gidajen yari hamsin a faɗin kasar waɗanda ke da fursuna dubu sha bakwai a yanzu saɓanin dubu ashirin da biyu gabanin ɗaukar wannan matakin na afuwa ko da yake hukumar kula da gidajen yari na kasar ta ce matakin na jin kai ne da shugaban kasar ya yi afuwar ta shafi bangarori daban-daban na masu laifuka ciki har da waɗanda suka yi kashi uku cikin hudu na wa'adin da aka yanke musu ko kuma kashi ɗaya bisa goma idan suna da shekara sittin matakin kuma zai baiwa fursunonin damar kaɗa kuri'a a babban zaben ƙasar da ke tafe duk da cewa ba a tsaida ranar yinsa ba afuwar ba ita ce irin da ta farko ba don kwa ko a lokacin annobar cutar corona shugaban ƙasar ya yi irin wannan afuwar a wani mataki na rage yaɗuwar cutar ta corona a cikin gidajen yari kwamitin sulhu da tsaro na kungiyar tarar afirka ya sake nana ta jan kunnen sa ga hukumomin rukun kwarya na kasar chadi akan tsayawa takara a zabukan kasar masu zuwa gargadin na kunshe ne a sanarwar bayan taron mambobin kwamitin na ranar 11 ga watan mayu wanda aka fitar a ranar juma'a da ta gabata sun sanar da haka ne bayan nazarin da suka yi kan rahoton da gungun dattijan kungiyar ta tarar afirka suka gabatar wanda tsohon shugaban kasar burundi donatien ndayizie ya jagoranta zuwa birnin Injamena a tsakiyar watan Maris da ya gabata. Kwamitin sulhun da tsaro na kungiyar ta AU ya sake nana ta buƙatar taimakawa a ƙasar ta Chadi bayan yin na'am da tsawaita wa'adin riƙon da aka yi a ƙasar da watanni 24. To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To ga shida sun barka dauke da labaran duniya yan sai sauran shirin inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar kasa da kasa. da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan matsayar da algeria ta dauka tun lokacin da aka dakatar da sira daga kungiyar kasashen larabawa da kuma yadda gaskiyar wato wannan matsayar ta ta tabbata a siyasance bayan da wannan lokacin aka sake dawo da ita har ma shugaban kasar bashar al-assad ya halicci taron da kungiyar ta yi karo na talatin da uku a birnin jidda na ƙasar saudiya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana ƙasar siriya dai ta sake koma kan kujerarta da aka na ta zauna na tsawon shekaru goma sha ɗaya dama da ƙasa algeria ta riga ta yi gargaɗi tun shekaru masu yawa kai tun mara na farko da aka dakatar da a kan cewa wannan matsayin da aka dauka bai dace ba sannan kuma ta ci gaba da kira da a dawo da siriya ɗin cikin wannan ƙungiyar wacce da ita aka kafa ta domin nisan ta daga cikin ƙungiyar laraba yana nufin an mayar da batun falasɗinu da haƙoƙin al'ummar falasɗinu gefe ɗaya saboda kasantuwar ta kasar da tafi zama a gaba-gaba wajen kare da taimakawa kungiyoyin da suke fafutuka domin 'yanto da falasɗino da ke ƙarƙashin mamaya a yanzu bayan da hadan siyasa da ya mame yanayin yammacin asiya ya fara yayewa waɗanda hatta a baya suke da shakkun abin da ya faru sun fara gane ma'anar gargaɗin da ƙasa algeria ɗin tarkai matsayar algeria ta sake bayyana a wannan lokacin kamar yadda manazarta suke bayyana ra'ayoyi akan haka tun a lokacin taron kungiyar kasashen Larba da aka yi a watan nuwamba na shekara ta 2011 aka sanar da jingine kujerar kasar Siriya a cikin wannan kungiya kuma tun daga wancan lokacin dai kasar ta algeria ta nuna rashin amincewarta da matakin da mafi yawancin mambobin kungiyar suka amince da shi ta kuma bayyana matakin da kungiyar ta dauka da cewa kuskure ne na siyasa babba a tsawon lokacin da mafi yawancin kasashen larabawan suka yanke hatta alakar diplomasiya da syria algeria ba ta yi haka ba ta ci gaba da hulɗa da damascus kuma ita ma syria ta bar ofishin jakadancin ta a buɗe a can birnin aljas babu abin da ya sauya da fuskar mu'amala da alaƙa tsakanin ƙasashen biyu don bai tasirantu daga matsayar da mafi yawancin ƙasashen larabawan suka ɗauka ba bugu da ƙari algeria ba ta tsoma baki a cikin rikicin da sire ta fuskanta ko ta ruru ta wutarsa kamar yadda ƙasashen larabawa da dama su karkayin a wancan tsakanin daga shekara ta 2011 zuwa kusan shekaru goma da suka biyo baya al'ummar larabawa sun nutse cikin yakin basasa waɗanda ma a cikin ƙasashensu ba a zubar da jini ko faɗa to suna taka rawa wajen ruruta wutar yaƙi a cikin wata daga cikin waɗannan ƙasashen da ake rikice-rikice kuma duk da matsayin wato da ƙasashen labaran suka ɗauka na yi wa algeria matsin lamba akan taƙi ta shiga sahunsu na taimakawa 'yan ta'adda musamman a wancan lokacin algeria ba ta miƙa kai bori hau ba ta yi tsayin daka akan matsayinta na ƙin shiga harkokin cikin gida na ƙasar syria balle ma wata ƙasa ta larabawa idan za a iya waiwayawa baya zuwa wajajen shekara ta 1991 za a tuna rikicin da ƙasar ta algeria ta fada a cikinsa bayan zaben da aka yi wanda ya baiwa jam'iyyar nan ta masu kishin musulunci islamic salvation front nasara rushe zaben da sojoji suka yi ya jefa wannan ƙasa cikin yakin basasa da zubar da jini da rabon da ga irinsa tun lokacin yakin neman 'yanci da ƙasar ta yi da faransa don haka abin da ya faru ya zama wa wannan ƙasa darasi da yin ɗari-ɗari da ƙin tsoma baki a cikin rikicen da suke faruwa a tsakanin al'ummar larabawa da na musulmi kama daga libya zuwa masar da iraki siriya da tunisia babu inda aka ji sunan algeria ya fito ko a ce tana goyon bayan wani bangare take kuma fifita amfani da hankali maimakon amfani da ƙarfi da zubar da jini a cikin siyasa a lokacin da girgizar ƙasa ta faru a siriya a cikin watan fabrairu na wannan shekara ƙasa algeria tana cikin na farko-farko da suka kai mata ɗauki tana mai yin watsi da takunkuman da aka ƙaƙaba wannan ƙasa musamman ma dai takunkuman na amurka da ake kira takunkumin caesar tun da fa wato ƙasa da ta samu 'yanci daga 'yan mulkin mallaka take da siyasa tsararriya tsayayya dangane da al'ummar larabawa da musulmi wacce ba ta sauya ba wannan siyasa kuwa ta samu asali ne daga ka'idodin da jagororin yakin samun 'yanci na ƙasar ta algeria suka shata faransa ta mulki ƙasar algeria na tsawon shekaru kusan ɗari. ta kuma kashe al'ummar wannan kasar da wato adadinsu ya haura miliyan ɗaya a wannan lokacin ƙasashe larabawa da dama sun tsaya tare da al'ummar algeria wajen goyon bayan su don haka algeria take ganin babu abin za ta saka musu da shi idan ba ta ta kanta daga tsoma bakinta a harkokin cikin gidansu ba algeria ta yi imani da cewa duk wata cutarwa da za ta samu ɗaya daga cikin ƙasashen larabawa to ta same ta ne kuma duk masu adawa da wata ƙasar larabawa to da ita suke gaba wannan ne ya sa ba a taɓa ganin algeria ta shiga cikin wani rikici na ɗaya daga cikin ƙasashen larabawan ba sai saboda ta kawo mafita a cikin saɓanin da ake da shi ba ta shiga cikin wani gungu na ƙasashen larabawa da suka ja daga suna fuskantar junansu musamman a cikin shekaru goma sha biyu na bana. yanzu da aka mayar da siriya cikin wannan kungiyar ta larabawa matsayin algeria din ta sake fitowa fili dangane da siyasa da ta shata wa kansa ta waje tun daga shekara ta 1962 abinda kuwa sake fitowa fili shine cewa dakatar da siriya din da aka yi a wancan lokacin ba daga cikin kasashen larabawa ya fito ba wani umarni ne daga waje kuma daga makiyan al'ummar larabawan da kasashen musulmi a lokacin da larabawa suke tsakiyar wancan taron da suka kori siriya wani daga cikin wakilan kasashen larabawan a wajen taron ya zo da wata takarda da aka yi rubutu da harshen turanci ya miƙa wa dukkanin wakilan kasashen da suke a wajen abin da yake a cikin takuwa shine bayar da umarni da aka dakatar da siriya daga cikin ƙungiyar. ba a kai ga tashi wannan taron ba suka zartar da wancan umarnin da ya fito daga wata ƙasa mai magana da harshen turanci kuma suka amfani da shi ba tare ma da an fassara musu shi da larabci ba tun a wancan lokacin ne ko algeria ta bayyana matakin da cewa babban kuskure ne a siyasance ko matuƙar larabawa suka ci gaba da biye wa tsoma bakin da ƙasashen waje suka yi a harkokin gidansu to ko za su ci gaba da rushewa da faduwa ɗaya bayan ɗaya da kuma a ce waɗanda suka kulla gaba da siriya a wancan lokacin sun ɗanyi nazari sun saurari maganganun algeria to da sun gano cewa abin da ya faru ba zai tsaya a kan siriya ita kaɗai ba abu ne da su ma zai shafe su baki ɗaya to da fatan wannan matsayar da larabawan suka ɗauka a wannan lokacin zai zama masu darasi da za su ɗinke ɓarakarsu su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 Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdoki biya ɗaya daga cikin mamba na ƙungiyar masu sauraron rediyo na afirka na kiraye ku daga unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar ina so a bani dama kamar yadda aka saba ba mu dama mu gaida yan uwa da abokan arziki a duk karshen mako na farko ina gaida hassan barka da shi da abokan aikin shi ina musu fatan alkhairi ina gaida abokina alkasim da ke agadas ina gaida abokina mamman biniya kuba awashe ina gaida abokina abokina alim mamman karimu ina gada abokina ali shakira akwai sabu usabiola akwai yarbe mekanti akwai abdulaziz yan zero akwai mushe shaba a unguwar kadamari ina gada mamman lawan shugaba ne na aji daidai nazari ina mashi fatan alkhairi ina gaida sabu utela shi ma mamba ne na aji daidai nazari mai magana abdulrahman wanda aka sani da abdoki biya ɗaya daga cikin mamba na ƙungiyar masu sauraron rediyo na afirka baki daya a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio ira radio mai albarka ina fatan duk inda kuke cikin cikin wannan shahi mai albarka duk inda kuke kun yi sallar juma'a lami lahiya duka ina gaida kowa da sunan shi ina eh, gode muku da kuka ba mu dama muna gaida yan uwa da aminan arziki daga farko dai ina gaida san barka da da iyalinka ina maka fata alheri lawa abba da agadas ina gaishe ka lawa an mai ina gaida ka isu madattai yama ina gaishe ka tsoho mai albarka ina gaida ka rabi sarkin aski sarkin aiki na kasa gabaki ɗaya ina gaida gaida ka iliya hamidin kaima ina gaida ka shidu tayar agadas kaima ina gaida ka sani su madattai kaima eh, ina gaida ka alkasim baba ahar agadas kaima ina gaida ka alkasim kaima agadas ina gaishe ka ina jinjina maka haruna dingirawa buza kaima ina gaida ka eh, sule usman eh, sule usman bakin babbar tasha ta zandar kaima ina gaida ka ina gaida kowa da sunan shi ne mai sauraron ku yau da kullum alhaji amman tari daga nan ga yamai ina gaishe ku sai an Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki. Na fara da duk wanda a cikin ga bai mai tara albarka ina gaida kowa da kowa. Ina gaida Nazibi Ibrahim, ina gaida Ibrahim Haruna, ina gaida kai kanka shugaban tahiya uban tahiya shugaban tahiya uban tahiya Hassan Barka, ina gaida Muhammad Dan Bare Bari, ina gaida Iliya Hamidin, ina gaida hada mai kwamfuta ina gaida tanko kane na fiye ba ina gaida maliki kane na fiye ba ina gaida alhaji hamza abiyasu ina gaida alhaji dawai fiye ba ina gaida sala majar abiyasu ina gaida alhaji ina gaida alhaji yaro senegal ina gaida abuka senegal ina gaida musa malam tanko nan yamai ina gaida alhaji amman nan yamai ba da bayan haka nan kuma duk wanda bai ji na ambatuna ne ba ina gaida duk wanda cikin ga daki mai tada albarka assalamu Assalamu alaikum gidan Radio biyu sasuna na tasiri unguwa tudu da magarin Nijar muna godiya da dama da kuke mu. ta karshen mako muna gaida yan uwa da abokan arziki da farko na gaida Rabi mai shayi unguwa tudu yau kuma mu ya suke ba da raka akwai mamman sani dauda akwai sulu su malatai su malatai da sulu usman akwai shugaba Rabi mai aski akwai taksi mutu abdulaziz firizi. akwai hamisu mai dan kuka shugaba Rabi mai aski akwai letoro mai isansa akwai miji soja mai ta sahu akwai isiye manaja ɗan kabu kabu a gaida mini da udu Mamadu a jaskori akwai mamman Buniya kuba bashi a tawa akwai ibrahim shusha na garin kasage jihar Maraɗi akwai sita tara agadas alkasim agadas alkasim baba liman ahar a gaida mini da gwani lawan ali gamadan kura shugaba iliya mai shayi garken daura akwai nazifi ibrahim rigar malam shagari akwai kumar da ibrahim lara gabta assalamu alaikum wa wabarakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bare shugaban na fadar mazajin daga nyamai nijar bugu da kari jere general da masu kira da shawarai na afirka akwai hassan barka akwai taho mai albarka akwai iliya mai shayi da kanti garkin daura domin gaisuwa da fata alheri zuwa ga nazibi ibrahim ruga malam shehu akwai hassan alhaji umar domin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai ibrahim domin gaisuwa da fata akwai alhaji mamman domin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai alhaji amman domin alhaji amman tari domin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai abokina na kai na sarkin aiki aiki din na kasa dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare su akwai alfa b dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare su gaba ɗayan su rankace kam shugaba na masu kira da shuware na afirka gaba ɗaya akwai mataimakin nashi mumuni dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga reshi gaba ɗayan su rankace kam kowa da sunan shi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Radio biyo ya Hausa Heran mai magana shi ta tayar da gana agar jamhuriyar Nijar muna godiya dangance da damar da ake mu karshen mako muna mika sakonnin gashe gashe zuwa ga ƴan uwa da muna arziki. Na farko ina gaida abokina ya koma ya aski ba diraka akwai su Madatai akwai Su Madatai akwai Hussein Star kasuwa kwale a nan duka suke birnin da magana ina gaishe su akwai Prezi Alkasum da ke nan birnin Agar akwai Prezi Ilyas ana ce mishi Prezi Ilyas mai shago a ke nan birnin Agar suna mishi fata alheri akwai abokina Sala babban yaro akwai Tufaka mai wacha Prezi ne na fada himma matasa ina mishi fata alheri alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa mai magana isiya manaja mai kabu kabu na bakin kofar tashar da magaram daga nan kasar nijar malam asan barka mun shigo wannan shiri na karshen mako na gashe gashe da zamu yi yan uwa da na arziki to da farko dai ina gaida dukkan al'ummar duniya musulmi ga baki. fatan ai sallar juma'a lafiya ina ma kowa fatan alheri kuma ina gaida dukkan abokai na wanda suke nan bakin tasha da yan kabu kabu da yan hajji sau dukkan da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma ina gaida dukkan an cikin tasha da ma yan wajen tasha da ba abokan da samu na arziki na kasuwanci kamar masu tebur su 'yan dako su 'yan taro-taro su direbobin motoci da su 'yan fiya wata da 'yan ruwan sai duka jama'a wannan 'yan tasha da kewanta da ma ta da ma wajen duka ga baki ɗaya ina ma kowa fata da kai ina gaida kowa da kowa na gode salamu alaikum ni ne naku mai magana isiya manaja mai kabu kabu Eh, assalamu alaikum voh muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana lawal na banki mai nasara babul gwaron shi a jamhuriyar nijar jihar da magaram ina so in yi amfani da wannan damar ta karshen mako in yi gaishe gaishe zuwa ga yan uwa ga abokan arziki da farko ina gaida yayana raibu jaje wanda yake ungwal gangare eh, akwai yayana mataha wanda yake ungwal gangare akwai abokina usman umali wanda yake babul gwaron shi akwai raibu ɗan gro brady biredi wanda yake babul Isa Gwarin Gwabashi, akwai abokina Bashir Dodo mai sai da kayan waya, akwai abokina Hamza mai sai da salula, akwai abokina mutar na Alumsa, akwai mai Kihi shugaban 'yan jagwal na waya wanda yake babul Gwarin Gwabashi, akwai abokina Abdulsamadu Jikan Zara, akwai Usman Umi, akwai mu tare dan dogo mai nama yan gayu da kanin shi da yabu wanda suke babulbaran kwabashi akwai lamini dan kwatai shugaba na jin rediyo pos wanda yake babulbaran kwabashi akwai galima mai ibra wanda yake kasar libya akwai abdukata eh, wanda yake kasar libya akwai nasiru to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyar su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin nan na mukoyi harshen farisanci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 muhammad tare da wasu daga cikin abokansa sun isa birnin isfahan da ke kasar iran inda suke yawon shakatawa tare da ganewa idanunsu muhimman wurare da kuma abubuwa na tarihi da ke cikin wannan birni mai dan tarihi a yau ma za a ji mu dauke da wata tattaunawa ta gudana tsakanin shi muhammad din da kuma ɗaya daga cikin masu yi masu jagoranci na tawagar shakatawa da suka isa birnin na isfahan to amma kafin mu shiga cikin shirin sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su kamar haka. اینجا نه آنجا چنگ میدان دندلی موزه ورن اجی کاین تاریخی آثار کپی تاریخی نه تاریخی میدان امام دندلن امام نقش جهان تصویر دنیا جالب mai ƙayatarwa مردم متانی آنها سوار می سو سنا هوا درشکه کیکن دواکی به عنوان امس این میراس کاینگادو. ملی نکسه ایران قصر ایران جهان دنیا آن ثبت شده است روبوتشی اتومبیل موتر تنها کوی زل بنگرن شمال اریوا جنوب کدو آنها عبور می کنند سو سنا وچیوا گردشگر میاون بوده ایدو گردشگران ماسو یاون بوده ایدو آنها تردد می کنند سو سنا کی کومو مسجد مسلاچی مساجد مسلاتی آن وجود دارد شی اکویشی مسجد امام مسلاچن امام مسجد شیخ لطف الله مسلاچن شیخ لطف الله گنبد تلوه آبی شودی گل دسته حسومیا گل دسته ها حسومیوی جنوبی نکدو آن قرار گرفته است شی یکی زیبا میکو زیباترین ترین مپیکو به نظر میرسد گالاما قدیمی دردی چهارصد دری هدو سال شکره پیش کپین صفویه دولر صفویاوه آنها ساختند سو سنگنه آنها ساخته اند سو سرگا سنگنه نام سونه آن نام دارد شی یناد سونه من می روم. نی زنده فی. همه جا کو اینا من دوست دارم نی اینا سان من بینم. نی اینا گنن من دوست دارم ببینم نی اینا سان اینگا اول نپرکو ما می رویم مو زمو تپی سپس باین ما بازدید می کنیم مو زموی رنگادی madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai a gyara zama domin ajiyar da ta kaya tsakanin muhammad da kuma wanda yake yi masu jagoranci a cikin tawagar su ta yawon shakatawa a lokacin da suka isa wannan makikin dandali da ke cikin birnin isfahan a cikin harshen farisanci اینجا میدان است یا یک موزه آثار تاریخی اسم این میدان بزرگ میدان امام یا نقش جهان است جالب است که مردم در این میدان سوار درشکه می شوند بله این میدان به عنوان میراث ملی ایران و جهان ثبت شده است به همین دلیل اتومبیل ها تنها از زل شمالی میدان عبور می کنند گردشگران نیز با درشکه در این میدان تردد می کنند دو مسجد در یک میدان وجود دارد؟ بله مسجد امام با گنبد آبی در زل جنوبی میدان قرار گرفته است گنبد و گلدسته های مسجد امام بسیار زیباست به نظر می رسد این میدان قدیمی است بله این میدان را 400 سال پیش در زمان صفویه ساختند آن مسجد دیگر چه نام دارد؟ آنجا مسجد شیخ لطف الله نام دارد گنبد آن از زیباترین گنبدهای جهان است دوست دارم همه جای این مساجد را ببینم اول به مسجد امام می رویم و سپس از مسجد شیخ لطف الله بازدید می کنیم تو yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tare da tarjamarta a cikin harshen hausa. میدان است یا یک موزه آثار تاریخی نن دندلن امام نه کوانی ورن اجی کایکن تاریخی نه اسم این میدان بزرگ میدان امام یا نقش جهان است سونن ونن بابان دندلی دندلن امام جالب است که مردم در این میدان سوار درشکه می شوند. تروا متنی سنا که که بله این میدان به عنوان میراث ملی ایران و جهان ثبت شده است به همین دلیل اتومبیل ها تنها از زل شمالی میدان عبور می کنند گردشگران نیز با درشکه در این میدان تردد می کنند ای wannan dandali an ɗauke shi a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na Iran. Saboda haka motoci suna bi ta ɓangaren arewaci da kudanci ne kawai. ‘Yan yawon shakatawa kuma suna kai komo a kan keken dawaki a cikin dandalin. Thomas ce در یک میدان وجود دارد؟ مسلاتی بیونه اچکن دندلن ده؟ بله مسجد امام با گمد آبی در زل جنوبی میدان قرار گرفته است ای مسلاتین امام یعنی در شود یه کما یعنی کدنچن دندلن نیه. گنبت و گلدسته های مسجد امام بسیار زیباست. به نظر می رسد این میدان قدیمی است. تلوه دکوما حسومیا نه چین امام سنا دکاو قره گالاما ونن دندلی دندلینه. بله این میدان را چهار سال پیش در زمان صفویه ساختند. ای an gina wannan dandalin shekaru 400 da suka gabata a zamanin sarakunan safawiyawa. آن مسجد دیگر چه نام دارد؟ wannan masallacin kuma fa wane suna yake gare shi آنجا مسجد شیخ لطف الله نام دارد گنبد آن از زیباترین گنبدهای جهان است واینچن سنا سا مساله چن شخ لطف الله تلوار سا تنادیا دکسکن طلوع مسالهی ماسوکیا و آدunya دوست دارم همه جای این مساجد را ببینم یه نفر انگار که یه نه اتکیم و اول به مسجد امام میرویم و سپس از مسجد شخ لطف الله بازدید میکنیم. da farko za mu je masallacin imam daga nan kuma sai mu duba masallacin sheikh lutfullah tumadalla an saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tare da tarjamarta a cikin harshen hausa muhammad tare da mai masu jagora a cikin tawagarsu ta yawon shakatawa sun je masallacin imam sun kuma je masallacin sheikh lutfullah inda suka ga abubuwa da aka yi amfani da su na tarihi wajen kawata waɗannan masallatai daga nan kuma sun dawo wannan babban dandali da ake kira dandalin imam da ke tsakiyar birnin isfahan inda suka ga wasu daga cikin muhimman kayayyakin tarihi na ɗaruruwan shekaru da aka ajiye a wannan birni domin masu yawon shakatawa su buɗe ido da su tudunan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau amma kafin wani lokaci a madadin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri hamsu ne abdullahi salihu katsina da muku fatan alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. yanzu kuma ga shirin na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun kashe mutane 33 ne a wani harin da wasu 'yan bindiga suka kai kan manoma a kasar Burkina Faso da ni sunusun sunuti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. rahotanni sun bayyana cewa akalla mutane 33 ne aka kashe a lardin boka dumahu na kasar burkina faso a cewar hukumomin kasar gwamnan jihar fier masinga ya bayyana cewa 'yan bindigan sun buɗe wutan bindiga kan manoma a ƙauyen yolo da ke gudumar shariba kuma majiyoyin yankin sun tabbatar da cewa wasu 'yan bindigan suna kan babura ne inda suka yi harbi kan mai uwa da wabi kan manoman a cikin wata sanarwa da gwamnan ya fitar ya bayyana harin a matsayin na ta'addanci da wasu 'yan ta'adda matsorata suka kaddamar kan fararen hula da suke noma domin ɗaukar nauyin iyalansu da ciyar da al'ummar ƙasa kuma wannan ɗabi'a ce ta masu ƙiƙashasshiyar zuciya ta waɗanda ba su ɗauke da ruhin ɗan adamtaka a zukatansu yana mai ƙarawa da cewa 'yan bindigan sun zo ne da nufin aiwatar da kisan gilla kan fararen hula da suke rayuwa cikin zaman lafiya da suke noma zama a bakin kogi inda ya ce yawan waɗanda suka mutu a yayin tattara farkon rahoton sun kai mutane 33 yawancin kasar ciki har da sassan yammacin yankin boka dumohu suna ƙarƙashin dokar ta ɓaci ne tun daga watan maris inda da ya gabata sakamakon yakin da gwamnatin kasar ta ɗaura na ƙoƙarinta na ganin ta ƙalubalanci hare-haren masu ɗauke makamai tun a shekara ta 2015 kasar burkina faso dai ta fuskanci juyin mulkin soji har sau biyu a shekara ta 2022 kuma ta kasance cikin tashe-tashen hankula da suka kunno kai daga kasashen mali da nijar a 'yan shekarun da suka gabata kuma suka bazu a yankunan kasashen da suke makwabtaka da su rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu goma a cikin shekaru bakwai da suka gabata da suka hada da fararen hula da sojoji a cewar kungiyoyi masu zaman kansu kuma ya raba mutane kimanin miliyan biyu da muhallinsu musamman bayan rundunar sojin kasar karkashin jagorancin kaftin ibrahim taraware ta karbi raga ragamin shugabancin kasar tare da daura damarar kwato kusan kashi 40 cikin 100 na kasar burkina faso da ke karkashin ikon kungiyoyin 'yan ta'adda da suke da alaka da kungiyar alka'ida da na da'ish wato isis kafin nan a ranar lahadi 16 ga watan afrilun da ya gabata hukumomi a burkina faso sun sanar da cewa akalla mutane 40 ne suka mutu a wani harin wuce gona da iri da aka kai da makami kan wani sansanin soji da ke shiyar arewacin kasar a bayanin da sakatare janar na yankin arewa wilja albert zongo ya fitar ya bayyana cewa harin da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su ne ba suka kaddamar da shi kan rukunin sojojin da masu aikin sa kai na fararen hula a yammacin ranar asabar sha biyar ga watan na afrilun da ya gabata kuma an kai harin ne a kusa da ƙauyen orima mai tazarar kilomita sha biyar daga arewa maso gabashin birnin ohingua albert zango ya kara da cewa adadin waɗanda suka mutu a farko sun hada da masu aikin sa kai talatin da 34 don kare ƙasarsu da sojoji shida ba tare da bayar da cikakken bayani kan asalin ƙungiyar da take da alhaki alhakin kaddamar da harin ba a cewar kamfanin dillancin labaran anadolu na kasar turkiya babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai harin amma tun a shekara ta dubu biyu da sha biyar kungiyoyin ta'addanci suka fara kai hare-hare a arewaci da gabashin kasar burkina faso inda so kashe ɗaruruwan mutane tare da raba kusan miliyan guda da muhallin su kungiyoyin 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi sun ɗauki matakan kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar burkina faso a 'yan shekarun baya-bayan nan musamman kan sojojin gwamnati da fararen hula musamman waɗanda suke taimakawa jami'an tsaron ƙasar a fagen tabbatar da tsaro da oda a ƙasar kuma majiyoyin yada labarai sun fitar da rahotanni kan jerin hare-haren kamar haka a wani harin wuce gona da iri da 'yan bindiga suka kai kan shiyar arewacin burkina faso sun kashe sojojin ƙasar uku da fararen hula masu ayyukan sa kai wajen tallafawa rundunar sojin ƙasar guda takwas majiyar tsaron kasar ta sanar da cewa 'yan bindiga sun kaddamar da wani harin kwantan bauna kan tawagar masu sintiri na haɗin gwiwa tsakanin sojojin gwamnatin burkina faso da 'yan sa kai da suke kishin kare kasarsu daga bata gari a yankin borum da ke shiyar arewacin kasar inda harin ya sanadiyar mutuwar fararen hula takwas tare da sojoji uku harin ya zo ne makonni biyu bayan wani sabon juyin mulki da sojoji suka yi a kasar ranar 30 ga watan satumba wanda kaftin ibrahim tarawale ya jagoranta tare da goyon bayan wasu kananan sojoji inda suka kai wa shugaban majalisar mulkin sojin kasar paul henry sandugo da miba farmaki kuma sun bayyana dalilansu na gudanar da juyin mulkin da cewa sakamakon taɓarɓarewar tsaro ne da ƙasar ta shiga sannan kwana ɗaya da naɗa raware a matsayin shugaban riƙon ƙwarya bayan wata tattaunawa ta ƙasa wannan juyin mulki a burkina faso shine na biyu a cikin watanni takwas bisa la'akari da taɓarɓarewar harkokin tsaron ƙasar yayin da hukumomi suka rasa iko da fiye da kashi arba'in cikin ɗari na yankunan ƙasar bayan da ƙungiyoyi da gungun masu dauke ɗauke da makamai suke ci gaba da cin karansu ba babbaka ta hanyar kaddamar da hare-hare da tayar da bama-bamai da suke lashe rayukan mutane har na tsawon shekaru bakwai ƙididdiga ta fayyace cewar hare-haren ta'addanci da ake ci gaba da kaiwa sun yi sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da tilastawa mutane kusan miliyan biyu barin muhallinsu gwamnatin burkina faso ta bullo da wani shirin kalubalantar ayyukan ta'addanci a kasar inda ta sanar da shirin ta na daukan masu aikin sa kai dubu hamsin don taimakawa sojojin kasar wajen yakar kungiyoyi su dauke da makamai da suka jagoranci tawaye tun a shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan ƙasa ta afirka da bata da teku wadda ke ɗaya daga cikin ƙasashe mafiya talauci a duniya kasar burkina faso dai ta fuskanci juyin mulkin soji sau biyu a cikin shekara guda kuma duk lokacin da sabon shugaba ya hau kan karagar mulkin kasar yakan zargi wanda ya gabace shi da gazawa wajen kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da kuma abin da suka kira 'yan tawaye masu ikirarin jihadi kafin gwamnatin ibrahim tarawale ta sanar da kafa sabuwar gwamnati riƙon na kasar laftanar kanal bukari zungurana ya gabatar da shawarar ɗaukan fararen hula masu umajin gudanar da ayyukan sa kai da nufin taimakawa kasar su don haka aka naɗa shi a matsayin ministan kula da larduna zungurana ya sanar da cewa za su ƙara ɗaukan fararen hula domin taimakawa wajen dakile hare-haren 'yan bindiga yana mai jaddada cewa gwamnatin burkina faso za ta ɗauki masu aikin sa kai dubu talatin da biyar don kare ƙasarsu da wanzar da tsaro a yankuna daban daban-daban yana mai cewa aikin su zai kasance kare jama'a da yankunan su tare da haɗin gwiwan jami'an tsaron gwamnati a cikin ɗan gajeren lokaci mahukuntan ƙasar ta burkina faso sun sanar da kafa wata runduna ta wasu masu aikin sa kai mai kunshe da membobi dubu goma sha biyar waɗanda za a tura su sassa daban-daban da suke faɗin ƙasar kuma ana musu lakabi da cewa dakarun sa kai don kare ƙasa kuma gwamnatin burkina faso ta samar da wata doka tun a shekara ta 2020 kan halarcin ayyukansu a hukumance sannan waɗanda aka ɗauka suna samun horo na makonni biyu kafin a miƙa musu makamai da kayan aiki kafin sababbin matakan gwamnatin burkina faso a harkar tsaro da wanzar da zaman lafiya a kasar tabbas alkaluma a hukumance sun tabbatar da cewa sama da kashi 40 cikin 100 na yankunan kasar ba hannun kulawar gwamnati 'yan bindiga ne suke cin karansu ba babbaka wannan kasa ta burkina faso da take nahiyar yammacin afirka kuma tsohuwar kasar da take karkashin ikon faransa ta zama matattarar ayyukan tashe-tashen hankula sakamakon yadda kungiyoyin da suke alaka alaka da kungiyoyin 'yan ta'adda na alka'ida da kuma isis suka kafa tungarsu a cikinta kuma samuwar kungiyoyin sun fara ne a makwabciyar kasar wato mali a shekara ta 2012 inda 'yan kungiyar suka bazo har zuwa cikin kasashen da suke kudu da hamadar sahara bayan da matakan tsaron gwamnatin burkina faso suka fara tasiri wajen murkushe gungun 'yan ta'adda a kasar kungiyoyin 'yan ta'adda sun bullo da sabon aiwatar da kashe-kashen gilla kan jami'an tsaro da dakarun sa kan kasar inda 'yan ta'adda suka aiwatar da kisan kiyashi ga jami'an tsaro tsaro kuma gwamnatin burkina faso ta fitar da sanarwar cewa an gano gawakin sojoji goma sha ɗaya da na fararen hula kusan hamsin da suka bace bayan wani harin da mayakan ƙungiyar ta'addanci ta alka'ida suka kai kan ayarin motoci ɗari da hamsin da suke jigilar kayayyaki zuwa wani yanki a shiyar arewacin ƙasar kakakin gwamnatin ƙasar a wancan lokaci ya ce an kai wa ayarin motocin da ke kan hanya zuwa birnin jibobu harin ta'addanci inda bayan lokaci aka tsinci gawakin sojoji goma sha ɗaya sannan wasu ashirin da takwas suka samu raunuka kuma wasu kusan fararen hula hamsin suka ɓace sai dai akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru da yawa kamar yadda wata majiyar tsaro ta shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa cewa adadin waɗanda abin ya shafa na iya zama kusan sittin rahotanni sun bayyana cewa an kai harin ne a garin gaskindi da ke cikin garin somme yankin da mayakan da suke da alaka da kungiyar ta'addanci ta alka'ida da kuma kungiyar isis suke zafafa kai hare-hare tare da kwace wasu yankuna tun a shekara ta 2015 wani abin lura a nan shine kungiyoyin 'yan ta'adda suna amfani da salon dasa bama-bamai akan hanyoyin shigewar motoci inda a watan satumban shekarar da ta gabata wani bonye fashe akan hanya ya lashe rayukan mutane akalla 35 a yankin da ke tsakanin garuruwan jebo da burzanga a arewacin